وأخرج أبو يعلى عن علي قال أعظم الناس أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو يعلى يصدق علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب yake cewa wanda ya kowa samun lada dangane da ƙur'ani da ake karantawa abubakar ne sai da abubakar ne saboda a zamaninsa ne ake tunanin ma bari a har hado takardun inna ababakarin kana awwala man jama'a alqur'ana bayna lawhaini sai da abubakar ne mutum na farko da ya fara hada qur'ani tsakanin alluna guda biyu da wancan allon da wannan da wannan allon da wannan ina fata ana fahimta don dama din tun dama akwai itatuwa sai a sassake itace sai a rubutu kamar yadda har yanzu muna amfani da wannan to sannan kuma khawfuhu min tanawulil haram sayyidina abubakar mutum ne mai ne wajen cin haram Allah Allah ka tsare mu da daukan haram Allah ka sa hanya da zamu ci abinci hanya ce mai tsarki ya Allah kada ka kaddara mana hanyar cin abincinmu da iyalinmu hanya ce ta haram dan maciyin haram dan wuta ne qala wahayb bin ward bin al-ward ibn al-ward yake cewa law qumtu qiyama sariya amud al wallahi da zan tsaya kamar yadda wannan asariya ana nufin wannan pillars din shine sariya da larabci da a ce zan tsaya yadda wannan abun ya tsaya ma nafa'aka law kiyama sariya a al masjid ai fassara sariya ne amud al masjid ma nafa'aka hatta tanzura ma yadkhulu batanaka a halalun am wallahi malam da zaka tsaya wai tsayuwa kafuwa a addini kana tsaye tsaye gam kamar yadda wannan abin take tsaye yanzu ka taba zo ka wannan filar ta karkace wannan fila da aka yi ta ta masallaci ko ta gidanka ka taba zuwa wata nan ganta a karkace to da a ce a matsayinka na musulmi za ka tsaya tsayin daka baka kaucewa addini wallahi wannan tsayuwar taka ba za ta yi maka amfani ba sai ka bincika ka ga me ke shigowa cikinka da gidanka halal ne ko haram ina waɗanda suka mai da haramun ita ce abincinsu abincinsu rigarsu da haram ruwan shan gidansu da haram gidan da suka gina da haram motar da suke hawa da kuɗin haram su yi hidima ta kuɗi da kuɗin al'umma duk sallarka duk ibadarka duk kiyamun lailinka duk abin da kake yi wallahi da za ka tsaya tsayuwar fila saboda rashin karkacewa ga gaskiya ba zai maka amfani ba sai ka tabbatar da menene yake shiga gidanka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ya ba da labarin wani mutum ya ce mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa huziya bil harami cinsa haram shansa haram suturarsa haram an ciyatar an ciyar da shi ko an yi mai guzuri da haram annabi ya ce fa anna yustajabu lahu tagada za a amsa addu'ar wannan mutumin kullu lahmin nabata bil harami fannaru aula bihi annabi ya ce dukkan tsoka da ta ginu da haram wallahi wuta ne ta fi dacewa ta cinye wannan tsokar dan kasuwa ne da yake kasuwanci yake wuru yake cutan mutane yake zalunci hada harar da haram da halal wallahi mutum ya shiga uku ma'aikacin gwamnati ne da ya samu dama kwangila ya samu ya yi ta ƙarya kudin mutane ya ɗauka ya rubuta da biro ya zama ɓarawon biro ko ya yi yane ne shugaban makaranta ne headmaster ne mai akawunta ne mai ba wa mutane albashi ne ma'aikacin gida ne yaro ne ma'aikaci ne a shagon wani yaron wani ne duk wanda ya ci haramun wallahi tallahi ba zai shiga aljanna ba sai wuta ta tsarkake wannan haramun ɗin da ya ci ko da ƙwandala ɗaya ce shi yasa manzo Allah yake cewa ittaqullah ku ji tsoron Allah ya kun bayin Allah wa ajmilu fi talab ku kyautata neman abincinku duk wanda yake neman abinci ya san ta yaya yake neman abinci kaga mutum wai ya zo yana cewa wai ba haram ko wuta ce a bashi sai ka ji mutum yana cewa yau wake cin halal yanzu wallahi akwai masu cin halal akwai mutumin da zai je zauna a kasuwa ya kasa kayansa ya saka riba ɗari biyu ɗari dubu ɗaya dubu biyu dubu ɗari dubu ɗari miliyan kaza ya ci halal akwai mai aikin gwamnati da zai ya zauna ya aiki fafur ya gaji ya wahala a bashi albashin sai ci halal akwai mai noma da yake cin halal akwai mai sana'ar hannu da yake cin halal kar ka ɗauka don kai maciyin haram ne ka ce wai ba mai cin halal haka mutane suke faɗa wai waye waye ma yake cin haram yake cin halal da za a zo a da mutane wai halal halal wai duniya ta lalace yanzu kawai duk abin da ka samu kawai ka ci aje a daidaita a can قال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب yake cewa radiyallahu anhu kunna nada'u tis'ata a ashar al-halal makafat al fil harami Umar yake cewa da zaka hada da zaka samu abu ka raba shi goma yace mukan bar mubattara halal ne fa tara mu ɗauki ɗaya don gudun kar mu ci haram tis'ata a ashar abu ne da za ka raba shi kamar goma ka watsar da tara kana jin tsoro kar ka taɓa shi halal ne fa amma kana tsantsani ya ce wallahi ɗaya kawai za mu ɗauka a cikin goman nan saboda muna gudun haram yanzu ku haram wasu da ita ake gina su da ita suke gina kansu a ga mutum malam karara a bashi dukiya a ce je raba mutane sai ce yaushe zan je bata lokaci na ai kai ma kai wai wani bawan Allah ne wai ya zama ciyaman na local government aka je ana mai murna aka ci kai kan ai kawari ai ba ma ciyaman ba kansila ce kai fa Allah ya kubutar da kai talauci dai ka gama da shi ka tsaya ka gina kanka kar ka tsaya kana ifu kana ta kashe kuɗi kana ta aiki a can aiki a can za ka gama musu aikin a cire ka ka dawo ku zama ɗaya tsaya ka gina kanka samu gidaje samu motoci sayi kadarori tireloli sayi gidaje a gari kaza abuja kaduna kaza kaza ka gina kanka alaba shi daga baya ka musu wai haka ake musu wai wannan shawara ce wani yake bayarwa ka tsaya kana cewa kaza kana cewa kaza ka duba malam a ce wai shugaban ƙasa na america guda a ce wai har ya sauka wai bai da gidansa gida fa na zama bai da shi ka ji wannan dan Allah malam to mu yanzu principal din makaranta ma sai gan shi na da gida guda uku hudu biyar kwarai da gaske musamman idan akwai mai a gurin shugaban ƙasa na america gaba ɗaya iya karewar kafirci kenan dai a ce ya gama ya sauka bayi da gida nasa bayi da shi to mu yanzu ba gida ba jiragen sama ma suke siya jiragen sama wani ba kudin da ya sata fa wani gwamna a cikin gwamnonin nan fa kudin da ya sata malam hankali ma bai zai iya dauka ba lissafi ma bai zai ba da an fara ma lissafi yayi kaza aka ce kai abun ma bai zai ba saboda gabaki ɗaya state din ya ta tike ta kawai kuma yanzu haka yana nan yana ci gaba yana ma Abuja ma an ma zaɓe shi ko ya kwata da ƙarfi yana ma Abuja ɗan majalisa ne ko ɗan dattawa ko ɗan tsinannu uhu. ai babu abu mai daɗi mutum yana da alaƙa da addini kaga in baka da addini to bara ma ka samu labarin irin waɗannan abubuwan ba sam sam bara ka samu labarin irin waɗannan ba Allah ka ɗauki a akan addini wa take sayyidatu Aisha nana Aisha tana kawo hikayar radiyallahu anha anna Abi Bakr an Abi Bakr daga abubakar Bakar fataqul tana cewa kana li Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu gulamun abubakar yana da wani yaro yakhruju lahu yukhriju lahu al-kharaja wanda yaron yana bawa sayyidina Abubakar haraji shine al-kharaj bawa ne yakan je yayo aiki sai ya kawo Abubakar wa kana abubakar ya akulu min kharajihi abubakar yakan ci daga harajin da yaron ya je ya kawo masa mana ya maka aiki ya kawo maka cikin kudin aikin da ya ma sai ka ci faja'ahu yawman bi shay'in sai wata rana yaron nan shi wannan gulam sai ya zo da abubakar da wani abu fa akala minhu abubakar sai abubakar ya dauki wannan abu ya ci fa qala lahu gulamu sai yaron ya ce da abubakar a ma hada ka san me wannan abin da ka ci faƙala abubakar sai abubakar yake cewa wa ma huwa menene wannan ƙala sai yaron ya ce kuntu takahantu li insanin fil jahiliya na je na yi bokanci ku bar kofar mana bude ku bata, to bataka bataka na je na yi bokanci ne ga wani mutum a jahiliya kaji ko yaron ne ce zuwa ne na je na yi bokanci ga wani mutum aikin bokanci kalmar takahantu shine idda'u ma'rifatul ghaib yayi da awar ya san gaibu amma wala ya'lamul ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba wa usinul kahana ni ko ban ma iya bokancin ba kawai zuwa ne na na ce masa kawai ni boka ne kuma na iya illa anni khada'atuhu sai dai kawai na yaudare shi ne al khida'u ana nufin yaudara sai na yaudare shi ni sai ya haɗu da ni wata rana fa'atani lidhalika sai ya bani ladan wannan bokancin da na masa hada alladhi akaltu minhu wannan abin hada akalta minhu wannan abin da ka ci din shine ladan da ya bani na bokancin fa adkhala abubakar yadahu yana gama zance malam sai sai na abubakar ya ɗauki hannunsa ya sanya a cikin bakinsa ya danna makogwaransa faƙa'a kulle shay'in fi batnihi ya amayar da duk abin da ke cikin cikinsa rawahul bukhari imamul bukhari ne ya rawaito ka duba tsantsani malam ya riga ya ci abu mai kwan yanzu mu ne to astaghfirullah ko ba ka bane ba ka samu ce ba bare da gaske astaghfirullah Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana kar ka sake kawo mu abin haram shikenan azanci ya wuce Abubakar ya ce ina yaushe zan kuskure in je in gamu da Allah a ciki na akwai haram kudin bokanci haramun ne kudin karuwanci haramun ne kudin al'umma haramun ne kudin zalunci haramun ne kudin kasuwanci da aka yi wuru-wuru aka sayarwa mutane mummuna da sunan kyakkyawa haramun ne in ka cika amayar da shi to yanzu ba amayar ba wani kam sai dai ma gaba ɗaya ma ya je ya jijjige jikinsa ma gaba ɗaya duk duk haram ne gaba ɗaya jikinsa ka ga mutum kaya guda ƙato ya kumbura ya yi tumbi malam amma duk haram yake ci ba yi da wani abu na halal ma ji kana magana haram kawai sai ma dariya sai ce baka samu duniyar ba ne ba yana nan ko mutuwa za ta zo ta ɗauke shi daga katon ɗakinsa daga dogon sa, daga motocinsa masu alfahari na alfahari masu tsada a ɗebe shi a sa shi a baitul turabi gidan ƙasa a lokacin zai yi bayanin abin da ya nemo ya ci ba ma wai ya nemo ya ci ba ya tafi ya bar bala'i wa iyalinsa ka san musibar dukiya ba wai wanda ka ci kaɗai ka cinye ba a'a da ka tafi ka bar miliyan ɗari a baya idan wannan miliyan ɗarin na haram ne ka shiga uku duk wanda ya kashe wannan kuɗin wallahi sai an ma lissafi a kai shi ne bala'in mota ce ka yi wuru-wuru ka saya da haram ka tafi ka batta duk wanda ya hau ya tuka ta sai Allah ya tambaye ka ittaqullah wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku gyara harkan neman abincinku falyakunil insanu ala basira dan adam ya zamanto yana kan basira kada ka lalata rayuwarka kada ka zo ka shigar da haramun cikin rayuwarka cikin hanyar neman abincinka wani za ga yana nan yana harkarsa ta halal yana yi yana yi yana yi yana yi yana yi shikenan daga baya sai wani ya zo ya kawo masa harka sai a ce gashi yanzu wani dan wani yake bani labari yake cewa an zo an yi cinikin wuri kamar ka ce fili kamar ka ce gida aka sai da shi naira misalin dubu ɗari biyar wannan haka aka yi ciniki aka sayar to wani ne zai ba da kuɗin a sai masa Ta yanzu tsayar da ake idan an zo rubuta receipt sai ka ce da mai rubuta ni ma sai ka da ni eh sai a kattaba masa dubu ɗari takwas an cini cini kuma da kaifa kai da ka sai da filin kai ka san ɗari biyar aka baka amma za a hada baki da kai wanda aka yi cinikin da shi ya ce a fitar da shi an saya dubu ɗari biyar sai a rubuta ni alhaji wane wane na sayar da fili na wa wane kan kimanin kuɗi naira dubu ɗari takwas da la'ada dubu ɗari ko da la'ada dubu hamsin kaga an ƙara naira dubu ɗari uku a rubuta rasidi ka sa hannu ya sa hannu a aika wa mai kuɗi saboda shi yana da kuɗin banza duk wanda yake wakilta kuɗin sai ce a a sai masa kaza in dai baya bin diddigi to yana karkashin wannan kuma kaga wannan harkar rabu da mutum kana ganin sa a masallaci ba mamaki ya maka haka laisa bi garib saboda wasu din sun yi akwai alamar addinin a tare da su kuma amma sun yi irin wannan abin to ka ci dubu ɗari biyun nan ko dubu ɗari uku ka je da su ina wataƙila wanda zai wannan fa ba mamaki ma yana da harkar da ya fi karfin dubu ɗari ukun ba za ka zo ka zube su ne in jari ka ƙara ba ga ɗuriyar su ba idan mota ka siya da su lalacewa za ta yi da wuri idan ko me in dai kuɗin haram ne ka sa musu ido za ga abin baya albarka amma yanzu nan in ana ciniki wallahi malam mutane haka suke yi ko dillalai su ma suna wannan abin ina da gidana ina so a sai da shi miliyan biyu daidai sai dillali ya zai ya ce gida fa miliyan hudu ne a buga a buga a buga a buga a buga a zo a sai da shi miliyan uku sai ya zo ya ce mai gida an sai da gida miliyan biyu za ka ba da rasidi ka ba mu rasidi za mu je mu rubuta mu sa hannu sai su je su rubuta su sa miliyan biyu ɗin amma shi wanda ya siya sai a ce ya ba da miliyan uku kana so karbi baka so ka bari wani zai zo ya siya haka ake yi wai da kayi wa mutum magana wai wai hanyar neman cin abinci to ka je ka kafa gidan giya ka rinka sai da giya shi ma neman abinci yayi ko ba haka bane ka je ka buɗe gidan caca shi ma a rinka kama kuɗi kana tara yan caca shi ma neman cin abinci ne ittaqullah ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab ku kyautata neman abincinku sai na abubakar ya amayar da wannan abun alkharaju shay'un yufriduhu maliku ala abdihi menene haraji wani abu ne da wato almalik shugaba yake farlantawa bawan sai ce rinka kawa addihi ilayhi kullu yawm kullun zaka ce ya kawo mimma yaktasibu cikin abinda yaron yake nemawa wa baqi kasbihi ya'khudhu li nafsihi sauran abinda kuma ya nemo shi bawan to nasa ne infaquhu fi sabilillah sayyidina abubakar mutum ne mai ciyarwa saboda Allah inna mawqifa infaqihi lalle matsayi ko matsaya na ciyarwar da abubakar yake yi radiyallahu anhu kasera mai yawa ce a hasbuna minha ya ishe mu wannan qaulullahi ta'ala ga inda Allah ya bi Abubakar wa sayujannabuha hal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda wannan ayoyin gabaki daya na suratul lail aya sha bakwai zuwa aya ta ashirin da ɗaya ga baki ɗayansu akan sai na abubakar suke Allah zai nesantar da wuta dangane da wanda wato mai takawa ne mai tsoron Allah Allah ya ambaci abubakar da matsayin al'atka ne mai ba da sadaka shi ne mai ba da dukiyarsa yana tsarkaka ya tsarkake kansa kuma Allah ya tsarkake shi wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza bai neman wata ni'ima daga wani abu da za a sakanka masa ba wani wanda ya isa sakanka masa da wani abu yayi ne in labtiga wajhi rabbil a'la yayi ne dan neman yardar ubangijinsa madaukaki wala sawfa yarda da sannu da sannu Allah kuma zai yarda da shi kuma Allah ya yarda da abubakar din ya ciyar ya yarda da shi qala imam al-qurtubi Imamul al ya faɗa a cikin tafsirin sa wal aktharu anna surata nazalat fi da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan wannan sura akan abubakar ta sauka radiyallahu anhu fa ayyu manqabatin a'zamu min hadhihi al to wacce matsayi da daraja ne yafi wannan matsayi din wa ayyu wisamin aghla min hadha al-wisam yo wani sifa ce ko wani alama ce wacce tafi wannan alama ko wannan sifa tsada wani bin abbas radiyallahu anhu ma kala azabal mushriku na bilalan mushrikai sun kama sayyidina bilal suka yi mai azaba wa bilalun Kulu ahadun ahadun bilal yana cewa dan adam ne dan adam ne mutum ne mutum ne duka a sa shi a rana sai ta jibga sai ta azabtar da shi su kwabe shi su shimfiɗa shi cikin yashi cikin sahara ga zafin rana yana ahadun ahadun famar da nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo ya wuce ta gurin Bilal yana kallon shi ana yi ma azaba lokacin musulunci yana cikin rauni Faƙala. ahadun ya'ani Allah ta'ala yunji yunjik yace ahad annabi yace ahadun Allah maɗaukakin sarki shi zai kubutar da kai ya Bilal a lokacin annabi ba da ƙarfin da zai je ce a bashi sai shi ma manzo Allah ya mai masa kalman da ya faɗa ce ahad Allah al-ahad kul huwallahu ahad wannan al-ahad Allahu yunjik shine zai kubutar da kai Bilal sai na manzo Allah yana koma sai yake ga Abubakar sun maƙala li Abubakar ya Abubakar ya Abubakar inna bilalan yu'azzabu fillah ga bilal fa ana taimar azaba saboda Allah ba don komai ba saboda musulmi ne amma kuma bawa ne musulmi ne bawa ne bilal din nan mutumin afirka ne fa bakin mutum ne yawa shine baki a cikin sabon annabi amma Allah ya bashi wannan matsayi inna bilalan yu'azzabu fillah amma manzo Allah ce Abubakar komai ba yace bilal fa ana yi ma azaba saboda Allah ana mai azaba saboda addinin Allah fa'arafa abubakar alladhi yuridu rasulullah sallallahu alaihi wasallam abubakar sai ya gane abin da annabi yake nufi ashe manzon Allah yana nufin ka yanta bilal kana da kuɗi ka taimake shi wani lokacin masu hikima za a iya gaya maka magana ba wai an fito direct an ce wani kai kaza ba sai a baka labarin abun kawai saboda kai idan kana da zurfin tunani sai ka gane cewa ana so ka ce maka ne to wannan yana cikin hikima ta manyan mutane masana rayuwar dan adam fansarafa ila manzilihi abubakar ya juya ya tafi gida fa akhadha ritlan min zahab dan abubakar mutum ne mai kudi fa mawadaci ne ka duba yanda yake din amma mawadaci ne kuma ya je ya dauki awo shine ritlan wani abu ne na aunawa na zahabi dinari wa madha ila umayyah bin khalaf ya tafi gurin umayya ibn khalaf ku layi a kansa shine shugaban bilal din shine kafirin da yake lura da bilalu shine bilal yake karkashin sa yake azabtar da shi fa qala lahu atbi'uni bilalan zaka sayar mun da bilal a lokacin ana sayar da mutane baya kenan qala na'am ce e, fasharahu abubakar ya sayi bilal fataqahu ya yanta shi ya saye shi da kuɗi aka ce a wata riwaya sai ne masa tsada ya kure masa kuɗi malam bakar shi ba komai na saya yana saya a take ya yanta shi ya ce tashi yau kai ma ka zama ɗa da kai da umayya ibn khalaf duk ɗaya kuke kaga aiki wa addini ko faƙalar mushrikuna sai mushrikai suka fara mushirkancin nasu da munafircin su Ma'a a taqahu abubakarin illa liyadin kanar lahu indahu abubakar ba wani abu ya sa yan tashe ba saboda yana da wani abu ne a tattare da shi yana da wata manufa yana da wani hannu a kansa yana da wani abu da yake so nan gaba ya masa fa nazalat kawai sai Allah saukar da wannan aya wa ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani mutum da ya isa wai abubakar ya aikata wani abu ya yi tunanin abubakar ya yi ne don ya sakanka masa babu wannan mutumin ya ce ahadun ɗin nan na kira ne in labci ga a waje rabbi al'ala wala saufa yarda ya yi ne don neman yadda ubangijinsa kawai ai saufa yutihi fil jannati ma yarda fassara shi ne da sannu za a ba wa abubakar a cikin aljanna abin da zai yarda da shi kuma alhamdulillah Allah ya ba shi gidan aljanna wannan in ka duba jami'ar ahkam جامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن تفسيري ذاك ساميشي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ينشوى ما لأحد عنده عندنا يد إلا وقد كافيناه والله باب ونمتن أتشكنكو da yake da wani hannu a kanmu yake da ta cewa a kanmu face fa mun sakanka masa duk wani wanda ya mana wani abu a addinin nan ina gaya muku cewa mun yi mai sakayya in ji annabi ma khala ababakrin amma ban banda abubakar abubakar har yau homin sakan ka masa ba kaga sai ya dace da wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza fa inna lahu indana yadan sayyidina abubakar yana da hannu yana da tacewa yana da abin da ya mana shine yadan yukafihi allah biha yawmal qiyama Allah ne zai sakan ka masa ranar alkiyama wa ma nafani malu ahadin qattu dukiyar wani mutum kwata-kwata ba ta taba amfana ta ba ma na fa'ani malu abi bakarin irin dukiyar abubakar yadda ta amfane ni babu mutumin da dukiyarsa aka yi min hidima da ita aka taimaki addini na ta hanyar dukiyarsa babu jin nauyi ba kyashi baya ganin cewa ni ya bawa yana ganin addinin Allah ya bawa irin abubakar kowa mun sa ka masa cikin kwamma amma wallahi banda abubakar وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق عمر yake cewa abu manzo Allah ya umarce mu mu bada sadaka dama annabi yakan ce da sahabbai ku bada sadaka yayin da malamai suka ce ku bada sadaka ku taimaki addini kar ku yi tunanin cewa su malaman kuke taimakawa wallahi ba su kuke taimakawa ba wallahi kanku kuke taimakawa sunna ce ta annabi yayi umarni da a ce da mutane su bada sadaka su taimaki addini wa wafaqa zalika indi malan Umar ya ce wannan kira da manzon Allah yayi sai ya dace a wuri na ina da wata dukiya fakultu qultu al yawma asbiqu ko asbaqu aba bakrin in sabaqtuhu yawman yau sai na riga abubakar in sabaqtuhu ai ma sabaqtuhu ban taba riga shi ba in an zo aikin alheri da an ci a taimaka kafin in farga abubakar ya riga ni amma yau dai na ji annabi ya yi magana kuma ina da kuɗi to in sha Allah ko yau sai na riga abubakar kala faji'tu bi nisfi mali umar ya ce na koma gida yar dukiyata na kararrauta ta na raba ta kashi biyu dubu ɗari ne nake da ita kwata-kwata sai na ɗauko hamsin sallallahu alaihi sai manzo Allah yake cewa sai zo ibada annabi sai annabi yake cewa ma abqaita li alika. me kabar bar wa iyalinka ne Umar fa qala abqaitu lahum sai yake cewa qultu mislahu qala mislahu fa qultu mislahu sai ce na ba su irin wannan yanzu na ba da dubu hamsin misali to kuma ina da wata hamsin din a gida na bar wa iyali shikenan abu manzo Allah ya godiya wa ata abubakar bi kulli ma indahu shi abubakar da ya tashi bawa? sai ya ɗebo gabaki ɗaya abin da yake wurin shi gaba ɗaya kada ka yi mamaki malam shi abubakar fa dama annabi ya ce imanin safa inda za a hada da na mutanen duniya gabaki ɗaya to fa da imanin abubakar sai ya rinjayi imanin mutanen duniya duk gaba ɗaya shi da ya zo tattarowa sai ɗebo gaba ɗaya abin da ya mallaka faƙala ya ababak sai manzo Allah ya ce abubakar ma abu abqaita li halika. shin wai me ka bar wa iyalinka ne فقال أبقيت لهم الله ورسوله سي أبو بكر يتشي نابر ka san duk wanda ya baro iyalinsa Allah da manzon Allah kuma wallahi Allah da manzon Allah sun ishe shi sai dai imanin laisa ka imanin fa kala kala ne imanin zaidu da na ba ɗaya bane da sama da ƙasa ba ɗaya bane kudu arewa ba ɗaya bane malam wani zai iya zuwa ya yi wa addinin Allah hidima wadda idan ka ji hankalinka bai zai iya ɗauka ba kai ba ka iya tunanin za ka iya wannan wani idan ya tashi yi addinin Allah hidima yana yi ne da karfinsa, da zuciyarsa da tunaninsa da abin da ya mallaka bai da rowa wani ko idan ya zo sai dai ya ɗan sunkuya ya ɗan lallaba ya lallaba ya ɗan waro ya bayar ka lura mana ko taimako ake nema a masallaci fi sabilillah wani idan ya tashi yana da kuɗi fa kuɗi yake da shi miliyoyi dubban kuɗi idan ya tashi taimako to sai dai ya sa hannunsa aljihu sauran canjin katin waya da ya siya ɗari bakwai da hamsin an ba shi ɗari biyu da hamsin saura ko an ba shi ɗari da hamsin saura to shine zai ɗauko wannan ɗari biyu da hamsin ɗin ya bayar kuma yana gani ya taimaka wani ko idan ya tashi sai ya miƙa hannunsa in ya dunkulo sai ya dunkulo dubu biyar ko dubu goma sai ya jefa shi yanzu wancan ya zo yana tarayya da masu kekuna da masu tafiyar kafa wani ba da komai dan albashi ne a wata duka duka bai wuce ya samu dubu biyar dubu shida ba amma an zo neman taimako zai yi kuru ya ba da ɗari biyu kai kuma kana da kuɗi kana da miliyoyi kana da kadarori sha Allahu idan an zo bayarwa in ka yi ƙoƙari ka bada ɗari biyar to ba maki damun imanin haka yake iyayen da ka ciyar iya matsayin da zaka samu a ran tashi alkiyama abubakar ya ce na bar musu Allah na bar musu wanzan Allah fa qultu sai umar yake cewa kai la asbaqu